François Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Lahadi 19 ga watan Maris. Wato kwana guda bayan kammala zaɓe a matakin jihohi a Najeriya. inda ake ci gaba da jiran sakamako. To a halin da ake ciki da dangane da batun sakamakon zaɓe abin hawa biyu ne. Gaskiya zai kai yammacin Lahadi kafin a iya tantance dukkan sakamakon abin da ya faru nan shine ya faru a dukkan sauran ƙananan hukumar mulki na faɗin tarayyar ƙasar. A cikin shirin za mu ci gaba da kawo muku rahotanni da bayanai game da abubuwan da suka biyo bayan zaben ko kuma suka jibanci siyasar Najeriya. To amma yanzu sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wata girgiza ƙasa ta faru a kudancin ƙasar Ecuador da arewacin Peru inda ta kashe mutane akalla sha biyu yayin da wasu mutane kuma suka makale a ƙarƙashin baraguzai. Hukumar binciken yanayin ƙasa ta Amurka ta bayar da rahoton wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.8 a jiya Asabar a wuri mai nisan kilomita 50 kudu da Guayaquil. Wannan shine birni na biyu mafi girma a Ecuador. Hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasar ta kudancin Amurka ta bayar da rahoton cewa mutum ɗaya mutu a yankin Andin na Kuyanka da kuma wasu uku a jihar El Oro da ke gabar teku. Hukumomin sun ba da rahoton cewa gine-gine da gidaje sun tsage kana wasu su sun ruguje an ba da umarnin rufe hanyoyin ƙarƙashin ƙasa hotunan bidiyo a kafafen sada zumunta sun nuna mutanen da suka taru a kan titunan guayaquil da kuma al'ummi da ke kusa shugaban rasha vladimir putin ya je kirimiya domin bikin cika shekaru tara da kwace yankin na tekun bahar al-aswad daga ukraine putin ya ziyarci wata makarantar fasaha da cibiyar kula da yara a jiya asabar washe garin bayan da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta bayar da sammacin kama shugaban na rasha da ake zarginsa da aikata laifukan yaƙi kotun ta musamman ta zarge shi a ranar juma'a da alhakin sata yara daga ukraine a lokacin da rasha ta mamaye makwabciyarta da ta fara kusan watanni sha uku da suka wuce a shekara ta dubu biyu da sha ne rasha ta kwace yankin crimea daga ukraine matakin da mafi yawan duniya ke ganin ya saba wa doka Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata kotu a ƙasar Iran ta yanke hukuncin kisa kan wasu mutane biyu kan harin da aka yi a wurin ibadar mabiya mazhabar shiya a ƙasar Iran wanda ya yi sanadin mutuwar mutane sha biyar a cikin watan Oktoban bara. Kuma ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kai harin kamar yadda kamfanin dillancin labaran IRNA ya rawaito jiya Asabar. Shugaban sashen shari'a na lardin Fas, Kazim Musabi, ya ce an samu mutanen biyu da laifukan da suka hada da abin da ya kira yaɗa cin hanci da rashawa a doron ƙasa da kuma ɗaukan matakin da ya ci karo da tsaron ƙasa, in ji rahoton IRNE. Ta ƙara da cewa za a iya ɗaukaka ƙara kan hukuncin. Hotunan CCTV da aka yada a gidan talabijin na kasar su nuna maharin yana kutsa cikin sanannen wurin ibadar sha Chirag da ke birnin Shiraz a kudancin kasar a bayan ya ɓoye bindiga a cikin jaka tare da harbi yayin da masu ibada ke ƙoƙarin gudu da ɓuya a cikin kusurwar ginin. Dan bindigar wanda aka bayyana cewa ɗan asalin ƙasar Tajikistan ne daga baya ya mutu a asibiti sakamakon raunuka da ya samu a yayin harin. Ministar harkokin cikin gida ta Birtaniya ta isa ƙasar Ruwanda domin wata ziyara da nufin karfafa ƙudurin gwamnatin Birtaniya kan wani shiri mai cike da cece kuce na tasa ƙeyar masu neman mafaka zuwa ƙasar ta Afirka. Gabanin ziyarar ta ta sakataren harkokin cikin gida Suela Bradman ta ce manufar ƙaura za ta yi aiki a matsayin mai ƙarfi da ke hana tafiye-tafiye masu haɗari da ba bisa ƙa'ida ba. Gwamnatin masu ra'ayin da ta Burtaniya na son hana baƙi zuwa Burtaniya saboda tafiye-tafiye masu hatsari da suke yi a mashigar ruwan Burtaniya kuma yarjejeniyar korar da aka sanya hannu da Rwanda a bara na daga cikin matakan dakila bakin haure. Amma shirin na fan miliyan 140 ya gamu da kalubalen shari'a kuma har yanzu ba a tura kowa zuwa ruwan da ba. Al'ummar Isra'ila sun cika titunan birane jiya Asabar a zanga-zangar da ake yi a faɗin ƙasar a mako na sha ɗaya na nuna adawa da shirin gwamnatin masu ra'ayin da ƙauna dakile ikon kotun kolin ƙasar. wanda masu suka ke ganin barazana ce ga 'yancin shari'a. firaminista Benjamin Netanyahu wanda ya ce manufarsa ita ce daidaita ɓangarorin gwamnati yana da rinjaye a majalisar dokoki tare da abokan ƙawancensa na masu kishin ƙasa. Amma shirin yin garan bawul na sashin shari'a ya haifar da damuwa a cikin gida da wajen ƙasar. Yayin da sauye-sauyen ke kan gaba wajen amincewa, zanga-zangar ta ƙara ta'azzara. wanda ke shafar tattalin arziki da darajar kuɗin ƙasar shekel ta faɗi ya kuma tsawaita barazana ga wasu sojoji da ke jiran ko ta kwana na ƙin bin umarnin kira. Shugaba Isaac Herzog ya nemi da a ɗage yin garan bawul ɗin tare da gabatar da wani shiri na daban ga sauye-sauyen a ranar Laraba wanda Firayim Minista ya yi watsi da shi gaba ɗaya cikin gaggawa. A gaida Muhammad Hafiz Baballe Leda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu tsunduma cikin harkokin zaɓe da siyasar Najeriya. Idan an tuna a shirinmu na asuba mun ɗan gabatar muku da halin da ake ciki game da sakamakon zaben. Sani malumfashi zai ɗan sake muku tuni. To a halin da ake ciki dai dangane da batun sakamakon zaɓe abin hawa biyu ne. 'Yan majalisar dokoki nasu za a fara gabatar da su ne ofishin da ke tantance waɗannan inda akan yi tambayoyi sai an faɗi ƙuri'un da aka jefa da waɗanda aka soke da abubuwan duk da suka faru an gamsu da shi kana a tantance wannan ƙaramar hukuma don ta kai gaba so daga nan ne idan wanda duk ƙaramar hukuma da aka tantance nata ita kuma sai ta zo hukumar zaɓe na ƙasa don gabatar da sakamakon zaɓe na gabna halin da ake ciki kenan yanzu gaskiya zai kai yammacin lahadi kafin a iya tantance dukkan sakamakon zaɓuɓɓukan da aka gudanar ɗan guda biyu a faɗin karamar hukumar mulki ta katsina wanda yake guda talatin da hudu ne abin da ya faru nan shine ya faru a dukkan sauran ƙananan hukumar mulki na faɗin tarayyar ƙasar nan shin akwai inda aka samu tashe-tashen hankula koko Eh a hakikanin gaskiya an sami labarin wato tashin hankali a wasu jihohin misali a jihar Zamfara a karamar hukumar mulki ta gumi an sami wasu matasa biyu waɗanda suka zo a lokacin da aka kammala kirkan kurwu hakanan suka zo suka farma mutane a ɗaya daga cikin tashoshi suka fara sassare-sassaren mutane hakanan da suka ɗauki wasu daga cikin takaddun amma ba mahimman ba na sakamakon zaɓe suka ɗauko akunan suka faffasa su suka gudu to amma mutanen gari sai suka yi kukan kura suka yi kansu aka bi su aka kama su suka yi musu shegen dukan aka yi musu jina-jina yanzu su suna asibiti Ka an sami matsaloli a wasu daga cikin wurare yanan cikin garin Kano a jihar Kano wanda yake tabbas an yi magana game da an yi tunanin dama hakan za ta faru kaji abubuwan da suka faru kenan a wasu wurare amma nan da ya katsina kam alhamdulillah babu wani rigiman da aka samu dangane da batun wannan zaɓe. a gaida sani to kamar yadda aka ji an ɗan samu hatsaniya da aikata sauran laifukan zaɓe a wasu jihohin najeriya 'yan kalilan dokar zaɓe ta tanaji yadda za a ɗau mataki kan laifuka iri-iri kafin mu ji hukunce-hukuncen waɗannan laifukan bari mu ƙara jin ƙurar da ta tashi a kano inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya fara da yadda ake kokarin hada hancin sakamakon. Sakamako na kazan submit yanzu gaskiya layi muke bi. Inda dai muka yi a mobile ro an yi an gama lafiya ba wata damuwa gaskiya. Sai dai yanzu kawai da zamu dare a nan ne gaskiya abin ba daɗi. Inda mu dai mun fara zaɓe da wuri tun karfe takwas da rabi kenan. Muka dawo nan wajen karfe hudu da wani abu. Malama Jimmai Bulus kenan ɗaya daga cikin malaman zaɓe a yankin mazaɓar Hotoro ta ƙaramar hukumar Nasarawa a jihar Kano. Zaben da yawa kana cikin lumana a wurare da dama a faɗin jihar ta Kano, amma an fuskanci fashe-fashen akwatunan zaɓe da lalata kayayyakin na zaɓe a wasu sassan jihar. Baya ga haka an yi ciniki da musayar kayan masarufi tsakanin wakilan 'yan takara da masu zaɓe kamar yadda wani malamin zaɓe ya shaida min. Akwai mutanen da suka zo da motoci suna raba atamfa da taliya da kuɗi suna sa mutane su zaɓi jam'iyyarsu in kika je musamman mata don sabida mata sun fi fitowa idan kika zaɓi jam'iyyar da suke so sai su baki taliya ce ko a tamfa ko kuɗi mun yi wa security magana shi sai eh, suka ce musu su bar wurin amma da suka bar wurin da akwai wani filin bal a ta can shi bayan inda muka ina ga a can suke mobilizing ɗinsu da suke gaya musu abubuwan nasu wannan bawan allah na cikin waɗanda suka amfana da kuɗaɗen da wakilan 'yan takara suka raba domin a jefa wa 'yan takarar su ƙuri'a sunana abdulrazak abdullahi hamza na jefa kuri'a a zaɓe ya yi kyau alhamdulillah ma an bani abin asafi kuma alhamdulillah na ji daɗi da aka bani amma aka baka kuɗi aka bani nawa aka baka naira dubu biyar ce dai abin da nake so a raina shi na zaba domin cewa ina kallon wannan abun da aka bani ba zai kashe min ishirwa ba kuma ba zai kashe min in daina rashin kuɗi a rayuwa ba so kuma na duba kwaliti din abin da idan na je lahira zan gaya wa Allah subhanahu wataala dalilin da yasa na zaɓuwa ne akan daina zuwa ne a daidai lokacin da tsohon gwamnan Kano wanda ya yi wa jam'iyyar nnpp kai shugabancin najeriya a zaben da ya gabata sanata rabi musa kwankwaso ke kokawa kan yadda ya ce jami'an tsaro na kama 'ya'yan jam'iyyarsa a kano mutanenmu da suke suke kula a cikin dss allah kaɗai san iyakarsu duk wani mutum wanda yake babba ko dai an kame shi ko ya buya sannan na zo nan na da mutane da yawa duk sun zo suna gudun hijira kuma har wasu mafiya yawansu sai da safanin nan suka fita saboda dss suna ta yawo suna ta kama su duk wani wanda ake zaton a wata a wani wata local government yana da muhimmanci yana kan list ɗinsu irin zaluncin da suka yi mana shekara ta dubu da goma sha tara ai da mu masu fituna ne ai da sun gane kuskuren su amma yanzu ma ina jin za su gane domin dai zalunci ba abin kwarai ne ba. A nasu bangaren dan takarar mataimakin gwamnan Kano na jam'iyyar APC Murtala Silagaro wanda ya tabbatar da cewa an samu hatsaniya a wasu cibiyoyin zaɓe na sassan jihar ya buƙaci magoya baya su zauna lafiya. Ina kira ga magoya baya cewa dukkan abin da ya fito a sakamakon wannan zaɓe a karɓe shi kuma a amince da shi kuma a ba da goyon baya ga duk wanda Allah ya bawa domin jihar Kano ita ce a gabanmu al'ummar jihar Kano su ne a gabanmu zaman lafiyar jihar Kano shine gaba da komai. A gobe lahadi ne dai ake sa ran fara tattara sakamakon zaben daga yankunan kananan hukumomi 44 na fadin jihar Kano wadda zai wakana a shalkwatar hukumar zaɓe ta INEC a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaishe ka, to kamar yadda aka ji, dokar zaben Najeriya ta tanaji hukunce-hukunce iri-iri kan laifuka daban-daban na zaɓe. bari dai in barku da hawa umar wannan matsalar dai ta zama abin damuwa yadda wasu ke kallon hakan a matsayin rashin ilimi ko rashin sanin ya kamata ko kuma rashin bin dokar kasa da na zaɓe jami'a a sashen yada labaru na hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya aina zainab aminu abubakar ta yi mana ƙarin bayani game da dokar hukumar wacce ta yi haramcin ta da zaune tsaye a lokacin zaɓe da ma bayan zaɓen a duk wanda aka kama yana tunzura wasu akan wani ɗan takara ko wata jam'iyya ko kuma yana neman ma ya sauya masa ra'ayi ko kuma yana magana da kalamai na ɓatanci ko na neman masifa ko neman ta da zaune tsaye a lokacin da ake gudanar da zaɓe za a hukunta shi hukuncin kuma ita ce naira dubu ɗari biyar ko kuma zama wata goma sha biyu a gidan yari idan aka kama wasu 'yan ta'adda ko su gungu na mutane sun zo sun ɓata kayan zaɓe sun lalata shi sun kawo hargitsi a lokacin da zaɓe yake gudana shi kuma zama ne na na wata 24 a gidan yari hakanan duk wanda aka kama sun zo sun ɗauki ma'aikatan zaɓe ko kayan zaɓe za a ci taron shi naira miliyan ɗaya ko kuma shekara uku a gidan yari baya ga dokar zaɓe akwai kuma dokar ƙasa da ta yi magana akan irin wannan laifi kamar yadda mai sharhi kan lamuran shari'a dimokuraɗiyya da kuma diflomasiyar duniya barista mai nasarar koga umar ya bayyana dokokin mu na penal code da dokokin mu na criminal code sun yi tanaje-tanaje mai dama kuma sashi na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya ya fito da hurumi mai girma wanda yake komin girman laifin mutum za a iya hukunta shi a nan wurin. Laifuffuka wanda suke sun shafi ka haɗa mutane ko ka yi gurɓata zukatan mutane domin su tada husuma ka mutsa hankalin ƙasa. Duka waɗannan karan tsaye ne ga sashe na 21 da sashe na 23 da sashe na 24 na tsarin mulkin Najeriya. Inda muke samun matsala shine muna samun rauni wajen gurfanar da waɗanda suka yi laifi musamman ma an muka yi la'akari da hurumin dokar zaɓe da ya hukumar zaɓe take da nauyin gurfanarwa. Masanin kimiyyar siyasa na jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ɗora alhakin hakan kan 'yan siyasar ƙasar inda ya ce rashin siyasar aƙida ko manufa da son zuciya na daga cikin dalilan da ya sa 'yan siyasa a Najeriya ke amfani da 'yan ta'adda a lokacin zaɓe. Duk wanda yake a siyasar aƙida to dama shi akwai abin da yake talla wanda kuma so yake mutane su karɓa ba wai yana neman dole sai ya je ya samu wannan mukamin ba. To yanzu an watsar babu aƙida sai maganar san kai su kansu 'yan siyasar da suke yin wannan ta'addancin ba san ƙasa suke ba haka zalika wanda ake biyan su yi ba san ƙasa suke ba a nasa bangaren mai sharhi kan lamuran yau da kullum aliyu shamaki ya ce ba za a samu gyara a demokradiyyar najeriya ba har sai hukumar zaɓe ta jajirce wajen tabbatar da doka akan masu tunzura mutane wurin ta'addanci da gasar zubar da jini a lokacin yakin neman zaɓe kamar abin da ya faru a kano a zaben alhassan doguwa da irin wanda ya faru a jihar Bauchi akan samu rayukan mutane aka harbe su ya zama na hukumar zaɓe ta zama bata cewa ufa to zai zamto kamar ya zama gadar wa ɗan siyasa ne amfani da makami ya ci zaɓe kuma wannan shine mummunar ta'adda idan ta shiga cikin siyasar Najeriya nan gaba kaɗan siyasar ma za ta zama sunan ta banga tukun a ci mulki. Za iya cewa an gina Najeriya akan dokoki sai dai ƙasar na fuskantar ƙalubalen rashin bin doka da hakan ke haddasa matsaloli a fannoni da dama wajen tafi da kasar Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hauwa'u, to baya ga laifukan zaɓe da ake iya hukuntawa saboda ana iya fayyace su. Akwai kuma waɗanda ke da matuƙar wahala wajen ayyanawa a matsayin laifuka kaza. Daga cikinsu akwai amfani da kuɗi a sakaye ko kuma sayan ƙurƙu da sunan kyautatawa jama'a ko nuna musu ƙauna da dai sauransu. A nan Madina Dauda ta garzaya wurin masu fashin baƙi don su warware mana zare da abawar wannan shu'umin al'amari. Almundahana da sakaicin shugabanni na daga cikin abubuwan da ƙwararru ke ganin ya kamata a kawar idan ana so a cire cin hanci da rashawa. musamman ma a daidai wannan lokaci na zaɓe da ake ganin kuɗi zai iya tasiri wajen sauya tunanin waɗanda ke shirin zaben shugabanninsu a fannoni daban-daban kama daga zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki da kuma na gwamnoni sabuwar dokar zaɓe da 'yan siyasa ke amfani da ita yanzu ta ba da dama wajen kashe kuɗaɗe masu yawa ƙwararre a fannin siyasa da diflomasiyar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar abuja dr faruk bibi faruk ya nazarin hujjojin amfani da kuɗi a fannoni fannoni daban-daban a siyasar kasar kamar yadda doka ta tanada. Idan kika kalli miliyan 500 biliyan ma biyar ina jin na shugaban kasa ba za a ce ya yi yawa yadda aka gurguza darajar naira ba. Yakin neman zaɓe na buƙatar yawace-yawace da yawa. Hawa jirgi da hawa mota yanzu babu mai komai yana tsada. Shi yakin neman zaɓe ana yinsa da kuɗi kala biyu. Kuɗin wanda za ka kalle su a dokance halal ne kuɗin wanda kuma kowa ya san na haram ne to shi wanda za ka kalla na halal su ne kama kuɗaɗen da za a yi wa'annan ayyukan biyan 'yan gidajen talabijin da rediyo ayyukan rubuce-rubuce na jaridu da za su maka tallan manufofinka da kuma na yawace-yawace da irin sauransu irin wannan to wannan ba za a iya cewa haram ba ne a demokradiyya ana yadda a yi amfani da kuɗi don haka na haram ɗin ku su ne wa'anda za a biya ma'aikatan hukuma don su yi maka murdiya ba da cin hanci da rashawa 'yan sanda da ma'aikatan tsaro su ma ana kashe kuɗi a kansu ko ma'aikatan ta hukumar zaɓe ko kuma 'yan daba da ake ɗauka ana ba su kuɗaɗe da ƙwayoyi don su yi ɓarnar da za su tsorata abokan hamayya da kuma irin wa'annan dai abubuwan wanda ba su kamata a ce an yi su ba da yawancinsu suna da kuɗi. Ita kuwa Fitacciyar 'yar gwagwarmaya kuma 'yar siyasa a Kano, Hajiya Mariya Ibrahim Baba, ta yi tsokaci cewa cin hanci da rashawa yana farawa daga cikin gida ne kafin a kai kan harkokin siyasa. Ita kuɗi tana kawo ita na kawo masifa. barantana yaron da za a assasa shi a girmar da shi a kan cewa ma ai ya sa kuɗi shine muhimmi a rayuwarsa in dai kana da kuɗi ko ya ka samu kuɗin oho to tun kana ba yaro yana karami ran da baka bashi ba baka da shi sai baka maka dan sace sace irin wayannan kuma suka tamu suka shiga suka fita suka fada cikin irin wannan siyasar da basu da alƙibla to Allahumma salli ala sayyidina jazaman zai ki gani irin su sun hadu sune kuma sun zo sun kama sun samu madafun iko sun samu wani dan rufa musu baya kashe kuɗin sa ya assasa su ya tudora su sun tafi sun je sun kai labari sun samu ofis to shikenan sai a rika watanda an kawo kuɗin gwamnati ba zai amfani da shi ba in za a zauna a samu siyasa masu alƙibla wa'anda kuma in sun kafa ƙungiyar nan alƙiblan su ɗaya a zo a tafi a zo a samu madafun iko a zo a kakkasu a rarrabu a sassa mutane masu tsoron Allah masu imani wanda suke tausayin na ƙasa to za mu kai labari amma in ba haka muka yi ba gaskiya fi sabilillahi ra'iye na na ne waƙan mata amma ga ƙwararre a fannin gudanar da mulki da zamantakewan dan adam. Farfesa Usman Muhammad ya ce babu abin da yunwa ba ta kawowa. Yunwa da kwaɗayi har ma addini yana kawarwa kan mutum. Idan mutum ya shiga cikin tsananin yunwa aka yi amfani da shi a makami, makamin kuma na babu gaira babu dalili na a tursasa wa jama'a sannan su wata hanya daban wanda ake so. To sanda za su bi masu masu fita su domin fatara da yunwa da kwaɗayi har kafirci ma yana sawa. Saboda haka ki kan ma ki raba jini da hanta idan aka ce akwai yunwa a ƙasa akwai kwaɗayi akwai wulaƙanci kuma to fa jama'a tsaba ne kamar kaji za a watsa musu sai su bishar to amma a cikin hakan ma akwai masu aƙida wanda wallahi sai dai su mutu a cikin wannan hali an zalunce su sai dai wata shari'a sai gaban Allah to amma akasarin siyasa da ake a Afirka mun ga yadda ake tursasa wa mutane yunwa da kwaɗayin tana zama makami na tursasa musu na nuna musu na na kuma fitar da su cikin hayacinsu har sai sun yi abin da ake so in ba haka ba ba za su samu biyan bukata ba to saboda haka na yarda da wannan magana ɗari bisa ɗari kuma mun gani a afirka a ƙasashe da yawa mun gani mun gani a kenya mun gani a tanzania mun gani a nigeria mun gani a ghana ma kai kai mun gani a wasu ƙasashen duniya kuma wanda ba afirka ba ne kamar su hong kong da thailand allah ya shi kyauta allah shi kiyaye a ƙarshe ƙwararru sun ce shugabanni adalai muhimmai ne ya kamata a samu a ƙasa waɗanda Allah ke gabansu mutuwa tana gabansu waɗanda suke son al'umma ba waɗanda suke so a bauta masu ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai wasu rahotanni na musamman masu alaka da zaɓuka da siyasar najeriya za mu fara da matashiya kan wasu mashahuran al'amuran zaɓe da siyasa a tarihin najeriya na baya-bayan nan isa lawan ikara sake shigowa. Masana tarihin demokradiyya da zaɓuka a Najeriya dai na jingina tushen siyasar Najeriya da kundin tsarin mulkin turawan mallaka na 1946. wanda da shi ne aka yi zaben farko na 1959 da ya samar da gwamnatin ƙasa da kuma na larduna daban-daban. Zaben farko da Najeriya ta shirya da kanta dai shi ne na 1964 sai dai tun lokacin aka fara samun zarge-zarge na maka magudin zaben da ya haifar da rigingimu ko bayan rikicin zargin magudin zaben kuma an sake samun matsaloli a lokuta mabambanta in ji masanin tarihin siyasa kuma shugaban gidan tarihi na arewa wato arewa house dabta shu'aibu shehu aliyu kaga a gwamnatin farko da na farko da ta gudanar da zaɓe aka samu rikici ba ƙara samun rikici ba sai da gwamnatin npn ta ƙara gudanar da zaɓe a dubu ɗaya da da tamanin da uku ana gudanar da zaɓe sai aka ce a dama zaɓen da aka yi npn ta amfani da ƙarfin gwamnati ta yi maguɗi ta cinye zaɓe da kwata ci zaɓe to ba ƙara kuma maganin zaɓe ba sai lokacin da gwamnatin shugaban ƙasa janar gida ya zo hakan ga mulki ya zo ya fito da ƙa'idoji da ya kafa wata abin kira political bureau can za a yi zaɓe har dai ya zo aka yi zaɓe wani ake kiran kafin a fito fitar da sakamakon zaɓe yarba bangladeshi ya soke wannan zaɓe wanda wannan rashin zaɓe ya kawo rikici a cikin faɗin ƙasar haka aka fa gwamnatin ƙwarya. zaben alif ɗari tara da tara a najeriya dai shine tushen wannan jamhuriya da muke ciki wadda take kwashe shekaru ashirin da hudu a bana sai dai duk da ɗorewar demokradiyyar a wannan zango mafi tsawo kuma dafta sha'ibu shehu aliyu ya ce a kosu abubuwan dubawa shi ma zaben da aka yi in ka ga yadda aka tsara shi an yi tsara shi ne akan ana so kawai ga wanda ake so ci zaɓe sai aka mako jami'i guda uku kawai rijista da pdp da app da kuma ad shi ma wannan ya jawo kuce-kuce da tashin hankali da tarzoma zaɓe na biyu da aka yi dubu biyu da uku shi ma wannan zaɓe an yi mungun rikici domin ita ma shi ne zaɓe na farko da gwamnatin farar farar hula ta gudanar zaben sannan babban abin wanda ya jawo mutum mutane da yawa shine zaɓe da aka yi ne sha ɗaya wannan zaben gaskiya ya jawo tashin hankali ba kankani ba cikin faɗin ƙasar nan to sai na dubu biyu da goma sha biyar wanda mutane ma kowa ina cikin tashin hankali wanda har kasashen turai suna ganin ai lokaci da najeriya za ta tarwatse gaba ki daya amma Allah cikin ramusa ya taimake mu muka fita cikin wannan kangin nan rikicin sanar da sakamakon zaben shekarar 2011 dai na cikin abubuwa mafi muni ga demokradiyyar Najeriya kuma malami a tsangayar koyar da kimiyyar siyasa ta jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria Dabta Shu'aibu Muhammad ya ce rashin ilimin siyasa ne ya sabbaba wannan rikici na shekarar 2011. Tarihin demokaradiyya za a ce tana eh, jikin jari hujja ne kuma sai ta zo mu a Afirka sai zamanto cewa mu ba zaɓe muke ba. Shi za ka gaske sa san rai yawanci kuma san ran 'yan siyasa shi ke kawo rikice-rikice da ake yi. Kamar na June 12 wanda kuma wannan sojoji ne suka kawo wannan rikicin sannan akwai rikicin da aka yi na ɗaya gaskiya yawanci abin da ya kawo rikicin su jam'iyyan 'yan adawa a lokacin ba su fahimci ma ya ake samun cin zaɓe ba akwai abin da muke cewa geographical spread farko sai an duba cewa a kowace jiha jihohi 36 sai ya zama to kana da kashi biyu bisa uku kowanne kana da kashi ashirin 25 na ƙuri'un da aka kada babu wani abin sha'awa demokradiyya bayan ta shigo Najeriya a akwai abin sha'awa kamar zaben 2015 a idan ka duba jam'iyyar da take kai ne aka kada wannan ya nuna cewa mutane za su iya samun abin da suka zaba ko bayan ɗaukar hankalin da soke zaben 12 ga ga watan yuni na 1993 wanda aka ce MK Abiola ke kan gaba. Yadda 'yan Najeriya suka kada kura a wancan lokaci ba ta da nuna bambanci na addini ko bangaranci ba na cikin abubuwan da Farfesa Ismail Shehu na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ke ganin za su shiga kundin tarihin demokradiyyar wannan kasa. A gaskiya wanda ya lura da abin da ya faru shekaru talatin kenan da suka wuce zuwa yau ina kallon abu guda biyu wato gungun talakawa da ake bi da su suke biyuwa sun ji a jikinsu shi yasa a shekaru talatin da suka wuce uku duk da sun kwarari shekaru kusan takwas tara na mulkin dan arewa suka ce ba za su yi dan arewan ba suka zaɓi a biyola allah ya ji kai da rahama a lokacin nan ba wai wani maganan wai don tikitin abiola da shi da kinge musulmi da musulmi bane koduwa suka yi a hannun sojan lokacin nan ka iske abiola ya sama sama da ya sama ya naka dan kano da ƙasa a kano zaben bana na shekarar 2023 dai shine na bakwai cikin jerin zaɓukan da aka yi a wannan jamhuriyar da ta faro tun daga alif 1999 kuma shine na farko da manyan jam'iyyu hudu wato biyu daga kudancin Najeriya kuma biyu daga arewacin wannan ƙasa ke faman fafatawa da hatana masu hasashen wanda zai lashe zaɓe a wannan lokacin aka saka su a ɗimuwa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. saurare nan kuma muka kawo ga ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar lokacin da mai yiwuwa a ɗan fara jin sakamakon zaɓukan ko wani abu mai kama da haka. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatarwa da mu Salaman Abu da injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a ci gaba da kasancewa da muryar Amurka don sanin halin da ake ciki game da zaɓukan. salamu